A lokacin wannan ziyara da shugaban hukumar ta IMF Mrs. Christine Lagarde ke yi a tarayyar Najeriya na kwanaki hudu za ta gana da masana tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari game da hanyoyin farfado da tattalin arzikin tarayyar Najeriya. Tana can baya dai hukumar ta IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya da ta rage darajar kuɗin naira akan kuɗin dala abinda kuma wasu masana ke ta baba a kai. Haka kuma hukumar ta IMF ta shawarci gwamnatin Muhammadu Buhari da ta janye tallafin da take ke sanyawa a kan man fetur kuma tuni gwamnatin ta kama hanyar janye tallafin da take sanyawa a farashin man fetur a najeriya abinda kuma yake ci gaba da kawo muhawara tsakanin 'yan najeriya alhaji kasumu kurfi masanin tattalin arziki ne a birnin lagos kuma a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana goyon bayansa ga shawarwarin da hukumar ta imf ke baiwa gwamnatin najeriya na farfado da tattalin arziki fahimtar wannan shara tana da kyau kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya menene gaskiya al'amari shine duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai sai da ƙasar waje ya ce kuma yana sai ya rike darajar kuɗin shi to zai wahala domin ka ɗauki wani abu ne wanda ake cewa da kamar wuya duk kasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke yi ka diba china fa duk abubuwan da ake zowa nan ƙasar zaka diba zaka ta hatta wannan maballi na tagwa zaka ganshi daga china ne amma cana kwanan nan sai da ta rage ƙarfin kuɗin su don me don ta sa abubuwan da take yi su ƙara samun kwarjini ƙasa waje su arha mutane su zo su ƙara sayi to mu bamu da abubuwan da muke yi kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne farashin mai kuma ya faɗi to ya za kai ka ce za ka rike naira muddin ka rike naira abubuwa biyu za su faru ƙasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su ba za su kai su wasu ƙasashe maimakon su shigo da dala su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su in suka ga farashin bai masu daidai ba sai su shigo da kuɗaɗen su kaga kuma wannan da ƙarshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan kasar ɗan kenan kuma idan ba su shigo da kudaden su kudin kasar waje zai ƙara karanci so wannan zai ƙara haɓasa eh, wato Eh, a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sai da kudinta da kuma yadda yake a kasuwa kuma wannan shi ne muke gani a yanzu kuma yana ɗaya daga abin da IMF ta ba da shawara cewa a kiyayi wannan domin in aka kiyaye wannan abubuwa za su yi zuwa da sauki. To sai dai kuma a bangaren sa shugaban kungiyar masu canji a tarayyar Najeriya wanda yanzu haka matakan farfado da tattalin arzikin ke ci gaba da yi wa hada hada ko kasuwancin su illa. Alhaji Aminu Gwadabe ya bayyana shakku game da shawarwarin hukumar ta IMF. Ni a gani na wannan shawarar bata dace ba. Dalili kuwa idan ka duba a wannan dangantaka da ake yi komai da ka sani da ake amfani da shi a ƙasar nan kawo shi ake yi daga wasu ƙasashe na waje to wata idan muka ce za mu ci gaba da karya da darajar namu ita naira wata a yaushe mu dai ne kayayyakin mu da muke amfani da su za su yi tsada zai shahi abubuwa da yawa na game da eh, farashi na masarufi da ke faruwa na biyu sai mu duba yawancin abubuwan nan da ake kawowa ana maganan mai ita cbn ta yi na ɗaya babban abin da yake damuwa ita ni a gani na hukuman imf shine cewa tallafi da aka jaye an je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo wasu kayayyaki ne shinkafa siminti tomato toothpick ga sunan dai ga sunan yanzu dai 'yan najeriya sun zara ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon wannan ziyara da shugaban hukumar ta ta kawo najeriya hukumar kuma da wasu ke kirari da cewa taurariya ce mai wutsiya ganin ta ba alheri ba babangiji firin murai amurka daga lagos kaji guna na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci kamshina kai maro kana na zan ya sha to mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci zowa zuwa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara tava tago